السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai sannan ya ba mu ikon aiki da abin da littafin ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon makwabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyayenmu da malamanmu mu makwabce shi a gidan aljanna Allah ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa gare shi wannan littafi duka yana karantar da mu akan rayuwarsa ne kamar yadda aka saba a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 58 insha Allah muna cikin watan Zulhijja shekara ta arba'in. yau zan ce kusan muna biyar ga wata insha Allah ta'ala sati da ya gabata shine karatu na farko da muka yi bayan sallar layya saboda ran sallah sallah an yi ta ranar lahadi ne to wannan ranar sai zama automatically ranar hutu ne ba a yi ta'adin ba sai sati da ya gabata lahadi ta biyo baya sai muka yi darasin farko bayan sallah yau kuma da ikon Allah za mu yi darasi na biyu a bayan sallah sati da ya gabata mun tsaya cikin babi na talatin da 38 shine babu ma a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa fi samar babi da ya zo cikin bayanin maganar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin halin hiran dare a samar a satin da ya gabata ga wanda samu ikon zuwa karatu na yi magana mai tsawo akan cewa a dare ba a bukatar magidanta su rika yawo a dare sai da darura ko kuma wata bukata in ba yanayin aikin mutum ne ya kama ba wanda yake aikinsa yana night duty wato yana aikin dare ko kuma wani mitin aka kira shi muhimmi ya fita ko kuma wani mai gidansa ya neme shi a yanayin aiki da yake yi wannan duka babu laifi a ciki amma mu mai da shi ɗabi'a kawai kullum daga mutum ya yi kisha ko kuma bayan kisha ya yi gaye ya bar iyalansa sai karfe ɗaya na dare ko biyu na dare ya dawo saboda ya saba zuwa temple ya fada zuwa night club ya saba zuwa kaza wannan bid'a ne bai dace da addini ba a ka'ida a rana shine lokacin da mazaje ke fita a wasu a duniya neman abinci idan dare yayi kuma to akwai haƙƙin iyali ana buƙatar magidanci ya zauna a gida tare da iyalansa ya ba su wannan lokaci din ga hadisin bukhari hadisi 195 hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke gaya wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai shigen hadisi riwayar Salman al-Farisi radiyallahu anhu cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan fa ati kulli dhi haqqin haqqa annabi ya kira cewa jikinka iya da haƙƙi a kanka addininka yana da haƙƙi a kanka baƙonka na da haƙƙi a kanka sannan iyalanka suna da haƙƙi a kanka ke sa a addini a cikin awa 24 sai ka zauna ka yi abin da ake cewa time utilization management and prioritization ne lokacin ka tabbatar ka rabauta da shi sannan ka tsara lokacin shine idaratul waqt ka tsara lokacin awa kaza na kaza awa kaza na kaza awa kaza na kaza idan al'amura suka yawa kuma dole ka samu priority ne idan akwai abin da ba za ka yi da kanka ba sai ka yi delegating wani yayi wanda ya fi muhimmanci sai ka yi da kanka to shi sa akwai time utilization akwai time management akwai time prioritization To musulmi na kwarai duka waɗannan ababe guda uku sai ya yi kokarin kiyaye su insha Allah ta'ala Allah ya samu wanda lafiya so haka a dare a ka'ida lokaci ne na tali da iyali yara suna da homework sai a zauna a bude a karantar da su ana kara musu haddan Qur'ani sai ka zauna kana kara musu ko kuma suna zuwa ah, tahfiz suka da sai ka karbi haddan su sai a samu lokaci a yi taɗi da uwar gida ne a da amarya ne a da kaza kaza ne duk yadda ya kasance haka ake buƙatar musulmi ya yi ba iyalansa lokaci a yanzu wannan ya yi karanci magidantan da ke bawa iyalai lokaci sun yi karanci a cikin al'umma mafiya yawa in dai da gida a gaje ke kawai sai dai bacci babu taɗi babu hira hatta kalmomi na ƙauna bayi da lokacin gaya iyalansa dan uwa dr khalid aliyu hafizahullahu ta'ala yi khutba juma'a da ta gabata a nan wurin yana cewa waye zai tuna cewa na ƙarshe waye a yau ya kalli iyalinsa ya ce i love you waye kalli iyalinsa ya ce ina son ki akwai wanda tsakaninsa da Allah yau ya faɗa? ta wani musamman, nan gashi nan wannan haka ne shi ne zamantakewa sai ka ware lokaci in ta yi gaya sai kalla ka ce ka lalle kin fito su mata ba a zaman lafiya idan ba a yaba musu kuma yaba wannan ko da fa akwai dan yaudara ya halatta ya halatta ai akwai karerai da mazan Allah ya ce halal ne ai daga cikin su akwai tsakaninka da iyalinka yawa idan dai sai ka ce kai babbar magana da ina da appointment sai ka dauki wa sai ka ce kai gana nan fa a yau ba zai yi ba sai dai ko gobe na fasa ina da kuzuri to suna appreciating wannan yana da matukar amma ka zauna ta yi gaye baka kula ba ta wulga baka yi ba ta dafa abinci ka ce daɗi ba baka ce ya yi daɗi ba ta maka abin sha fresh ka sha baka ce ya yi daɗi. ba wani kai ba ba sai ka ce kana da tunkiya ai bai yi ba bai yi ba to duk waɗanda su ne fakir mai matsalar rashin zaba su lokacin ya sa ba mu da tayin yin wannan sai ɗan kaɗan da Allah ta'ala ya kare za ka yi in ka je gida ka gaya mata i love you in ta yi gaya ka ce gaya ya yi in kun zo ta alim so tare shi kenan sai ka ce haka ne fa na tuna malam na faɗa ci ɗaf sai in ce wallahi ko na tuna fa kin yi kyau fa sosai to haka ake yi Allah ta'ala ya samu wani lafiya a wannan babu yana karanta da mu hira da manzon Allah sun suke da iyalansa sati da ya gabata mun karanta hadisi ɗaya mun shiga na biyu to hadisi na biyu yana da tsawo mun fara ba mu kammala ba na kamar da nace yana da kalmomi masu ɗan wahala akwai bukatun a maimaita shi a gaggauci a kammala yau ko kuma a tsaya a ci gaba inda aka tsaya to wanda suka ce a maimaita sun rinjaya akalla na ji mutane bakwai ko takwas shi kuma wanda ina ga yana da kalimar kamusu ya yake kawai a wuce shi jarumi ne bari tambaye ka menene zarsun menene ghas a daga kanka mana ka duba menene ghassun a daga kanka a a ustaz kana kallo ba nace kare da kallo menene ujuruhu wa bujuruhu eh kai aka kai aka tambaya ba ai ba filin ba mutum da ne mai jarabawa hmm? mutum da ne mai jarabawa kama tun da ka faɗa to menene laffa laffa yana cinyewa duka shanyewa istaffa ne in shariba istaffa wa in akala laffa <laughs> a wannan hadisi kamar yadda na fara bayani sati da ya gabata mun fara karanta shi zan maimaita a takaice da fatan mu kammala shi yau mu shiga babi na gaba insha Allah ta'ala Shi ne hadisi da ya shahara da cewa hadisin ummu zar hadisin maman zar hadisi ne da yake mashhuri wanda imam bukhari Allah ya masa rahama ya kawo shi a cikin aljami as-sahih hadisi na 2189 cewa ya yayyanke shi amma wanda ya kawo shi da tsawonsa, shi ne imam muslim rahmatullahi alaihi a hadisi na 2448 cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karu da iyalinsa a dare yadda yake yi yakan zauna duka da iyalansa a dare dukkan matan sai a zo a taru sai a yi hira a yi taɗi a ƙara wa juna ilimi ya tsokane su ya yi raha su tsokane shi su yi raha shin raha da iyali sunna ne annabi yana yi karka mai da kanka wai kai saboda tsabar addini ya zama kai ka shiga ɗakin iyali kamar ka shiga makabarta ba haka ake ba in ka shiga ɗakin iyali da murmushi ake shiga kana sallama salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka ake amma wani idan yana shiga da kasan yana sallaman magabarta ba da dai bane to yakan zauna da iyalansa ya yi hire ya kaɗi a dare dukka sai su taru waje ɗaya bayan dare ya ɗan shiga to kowace sai da koma ɗakinta sai a bar shi da wanda yake ranar ta ce wannan shine yadda yake da su sai a zo a haɗu waje ɗaya saboda hada iyalai waje ɗaya suna ganawa da juna suna taɗi da juna yana ƙara gusar da dafi da kuma zafin kishi da ke tsakani rabuwansu da juna kuma yakan taimakawa kishi ya rika watsuwa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wannan gaba daya to a cikin wannan hadisi sai suka zauna suna magana sai na da Aisha radiyallahu anha take ba da labarin babanta Abubakar Siddiq as-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu cewa babanta mai kudi ne ya mallaki ukiya dubu sau dubu na dukiya tun a jahiliya dubu sau dubu shine ukiya miliyan daya a yanzu sai ka ce multibillionaire ne shi Zuciyar da Allah ya shi in a yanzu ake magana ana maganan biliyan saba'in ko tamanin ko abin da ya kama da haka wato wannan tun a jahiliya kenan abubakar siddiq radiyallahu anhu sai manzo Allah ya ce haka ne na Aisha amma a yanzu ai ni ne mai gidan da ni zaki tun kafo sai yake tsokana sai ce ta aikin bar gidan babanki kin da gida na yanzu ko me yasa ba kya magana a kaina to shine sai ta dauko labari sai ta ce to ai bari in da labarin wasu mata guda goma sha sai ta fara kawo kissan hadisin ummu zar su ne mata guda goma sha ɗaya suka haɗu suka zauna da juna suka ce za mu yi taɗi a kan mazanmu shi ne za mu yi gulman mazanmu za mu ci naman mazanmu yau ai mata suna wannan ya shigo ya sallama na share shi wallahi ne kaman ban ji ba kuma da gangan na yi to suka ce za mu zauna mu yi taɗi kowace ta yi alkawarin za ta faɗi gaskiyar naƙasun mijinta in alheri za ta faɗa yau ba ɓoye ɓoye bahaushe ce wai ranar wanka Ba a boyan cibi kowace fi alkawarin zan faɗi halin mijina mai kyau da mai muni idan kuma mai munin ya yi rinjaye kawai zan ba da labarin mai munin ne wannan hadisi saboda muhimmancin sa malamai da yawa sun yi alifi a kansa kamar iya iya alaihi rahmatullah ya rubuta littafi mujalladi guda akan wannan hadisi guda ɗaya sunansa bughyatur ra'id fi hadisi ummi zar' min alfawaid sunan buku ya bughyatur ra’i cikin bayanin fa'idodin da ke cin hadisin ummu zarif malamai da yawa suka ce hadisin ya zo da kalmomi masu wahala wato abin da ake cewa kalimat Musiya, wato kalmomin da idan ɗalibi bai nuna a harshen larabci ba baya ma'anar ma'anarsu ko malamai suka ce duk wanda ya karanta hadisin ya haddace ya kiyaye kalmomin to babu kwakwanto ana canja masa aji a cikin ɗaliban larabci ko malaman larabci in yana da digiri a larabci sai mu to ya samu promotion ya zama mai MSc in yana aji primary ne a larabci sai a ce ya zama dan sanawiya dan secondary wato duk wani kategori da kake in dai ka fahimci hadisin nan ma'anarsa da kalmominsa to dalilin wannan hadisi yana canja maka aji a harshen larabci ba za ka zama ajin da kake daman a nan kake ba mafu tsaye saboda kalmomin da ke ciki kuma matan suka yi mana aiki da ladabi shine ba su kira kadar laifin mijin sai suna sayewa wannan kuma yana karantar da mu ladabin magana idan mutum ya iya magana in ba ka yi niyan ko ɓacin rai ya sa ba mutum magana sai ka ba gaskiya ya faɗa ba in ka ce ba gaskiya faɗa ba ka ɗan saye maganar da mutunta kana nufin me yayi kana nufin ƙarya yi amma sai ka ce ba gaskiya ba ne ko da gaskiya yake tabbatar da ƙarya aka yi ba haushe kuma sai ce zuƙi ta malli aka yi ko da duka menene a wajen iya magana shi ne in mutum yana karantar da mutane ko yana taɗi musamman malamai ana buƙatar aiki da kalmomi na ladabi da kamala da mutuntawa a wajen magana wannan yana da matuƙar muhimmanci ɗaliban ilimi su koya in za ka yi magana da mutane zama maganar ka akwai kamala akwai mutuntawa kuma abin da ya dace a sayi sai a ɗan sayi shi za ka ga ayoyi da hadisai suka tsaya magana don ba komai ake mutu da shi ɓoro-ɓoro kowa ya gani ba in aka yi magana da masu hankali ake mai hankali sai fassara sai gane ai kaza ake mai mafu tsaye haka idan muka duba imam ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai a cikin fatihul bari juz'i na tara shafi 257 shi ma yi magana mai tsawo akan hadisi da zan bi shi a gaggauce zuwa inda muka tsaya na goma da sha ɗaya sai mu ce insha Allah ta'ala حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلست إهدى امرأة جلست إهدى عشر امرأة yata'ahadna wa yata'aqadna alla yastunna min akhbari na shay'a wannan hadisi ya zo daga nana aisha radiyallahu anha qalat tace jalasat ihda ashara imra'atan wasu mata guda goma sha biyu sun zauna ya ta'ahadina suka yi alkawari daga al'ahadu ne suka yi alƙawari. wa ya ta'aqadina suka yi kulla yarjejeniya shine agreement suka yi alkawari da kuma agreement Allah ya sunna min akhbari azwajihin na shay'a da cewa kowace za ta bada labarin mijinta gare ta ɗabi'unsa mai kyau da mai muni babu ɓoyewa sai dai aiki da kalmomin da zai sa mai hankali kaɗai ke ganewa mafhum tayyib qalat ula mata ta farko a cikin su sai ta ce zauji lahamu jamalin ghassin على رأس جبل وأري لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل تكي زوجي مدينة لهم جمال ينانا كمن نام الراقمين غفت وانديك بوششي راقمين كما بابو كفي أديكين a dukkan nama na dabbobin da suka halatta a ciki raƙumi na daga cikin naman da ya kowanne ƙarancin daraja ana gane darajar nama da ƙanƙantar halitta naman baru da tsuntsaye ya fi naman kaji naman kaji ya fi naman awaki da tumaki naman awaki da tumaki ya fi naman saniya na saniya ya fi na raƙumi. so sai ta kira naman shi shine mai karancin daraja a cikin halal ta ce to mijin naman rakumi ne wato bai da daraja to amma kuma sai aka ƙara rashin sa'ara ƙurin ba ƙoshashe ba ne bushashe ne bushashe ne raƙunin a karin maganar hausawa da mai za a fassara wannan shi ne ba hausa cewa wai tsigau tsiyau kazar mayu wato in ba hausa ce kazar mayu, to da mun ita a ƙeƙashe take gaba kiɗin da ta bushe to haka mijinta yake ta ce naman raƙumi ne wato bayi da daraja abun da ke ba mutum ya yi daraja a rayuwa akwai haddan ƙorani akwai ilimin addini akwai bin dokokin allah mutum ya zama musulmi ya zama mumini ya zama muhusini akwai ababen da suke ba mutum daraja a wurin allah ko da suke ba daraja a duniya to tana bayanin ta mijinta bai da daraja a addinance da a rayuwance sannan kuma bayan rashin darajar a cikin marasa darajar ma iya cikin mafiya karancin daraja ala jabali wa ari wannan naman rakumi bushashen yana kan dutse ari shine kololuwan dutse wanda ke mai wahala a haushi nama ne na rakumi bushashe ba kitse a can kan dutse wanda hawansa ke da wahala la sahalin fayurtaka dutsen babu sauki bari a hawa dauko nama wato idan hawan da sauki sai a ce duk da naman ba daraja bari mu dauko tun da dutsen ba wahala to shi an yi rashin sa'a naman ba daraja dutsen kuma akwai wahalar hawa wala saminin fayun takal haka naman babu koka a jikinsa sannan babu kitse bare mutum ya ce bari ya yi ta kifen ɗauko shi dutse ne da in ka zame ka mutum ya zame ya fado sai mutuwa kuma ga naman raƙumi ne bushashe ya kai alkafura a haukansa bai kai ba to tana bayanin wannan shine ɗabi'un mijinta gare ta me ake fahimta take nufi da wannan kamar yadda faɗa sati da ya gabata me take nufi tana fatanta shi da aibatawa cewa mijinta mutum ne da wanda bai da ɗabi'u masu kyau zama da shi babu wani fa'ida da ake samu na aure a ciki baya kyautatawa zuwa ga ɗabi'u gare ta sannan kuma baya kare mata bukatunta da abin da ya kama da wannan wannan shine abin da take nufi shine duk abin da ake samu na fa'idan aure ba a samu tare da shi in ba za ka samu sai an wahala an wahala sai a samu wani ɗan abu kadan a cikin zamantakewan auren shi ne abinci da gyar ake samu abin sha da gyar ake samu wajen zaman babu daɗi addinin ba koyansa ake yi ba kwanciyar hankali ba a samu ba shi bai miki magana mai daɗi ba bai baki lokaci kun zauna ba kawai haka ake zaune in an daka an daka an daka sai a samu ɗan abu kaɗan daga gare shi wannan yabo ta yi ko muzantawa muzantawa kalatis saniya sai mace ta biyu ta ce zauji la abusu khabarahu inni akhafu Allah azara in azkuruhu azkur ujrahu wa bujrahu tace mijina la abusu khabarahu bazan iya watsa labarin sa ba kalman abusu shine kaman watsa labari bazan iya broadcasting dabi'unsa ga public ba inni akhafu ni ina tsoron Allah azarahu saboda ina tsoron in na faɗa to zan masa tsirara a kasuwa in dai zan buɗe baki ne magana akan ɗabi'unsa to ba zai gaza cewa tsirara na kwaɓe masa kaya a kasuwa ba wannan kuma ya dace da wani karin magana na hausawa shine a bar kaza cikin gashinta ba wasu sai ce a bar dai kaza a cikin shine kar a tona a dai bar kaza a cikin gashinta to shi ne take nufi kawai ne in na tona to zan masa tsirara in azkurhu in zan ambace shi azkur ujrahu zan ambace shi kwansa wa bujrahu da kwarkwatarsa in nayi wannan al'amarin ba zai yi kyau ba shine idan zan bayyana ɗabi'unsa na fili da na ɓoye wanda iyali ta sani a gida to bayi da daɗi saboda akwai ɗabi'un mutum da a waje ba a gani a gida ake iya sani akwai namijin da baya wankan tsarki kai a waje ba za ka gane ba iyalinsa ta sani saboda mai abin da yake banta a gida ne wanda baya karantar da 'ya'yansa ta sani akwai ƙaryar da yake a waya ta sani yana zaune sai a kira shi kana ina ne kana gida ga makwari sai ce wallahi ba na gida ina can yanya kuma ta san wallahi ba haka bane <laughs> Su akwai ɗabi'un da baya bayyanuwa da na waje amma mata a gida sun sani sai na biyu ta bayyana shi da wannan ɗabi'un wannan yabo ne ko aibatawa aibatawa qalat salisa na uku sai ta ce zauji al ashannaq in antaliq utallaq wa in askut uallaq ta ce zauji mijina al'ashanna fatalwa ne bai da basira in an ce ashannaq wanda Allah mar baiwa da tsawo tsawon ya wuce gona da gari kuma mutum da yake not intelligent gaba daya tsawon yayi yawa kuma babu basira sannan ana kwatanta al-ashannaq wanda tsawo masa yawa kuma wawa ne ai akwai karin maganar bahaushe cewa wai dogo hankalinka na gwiwanka wani ya ce na kwaburinka shine in tsawon ya tsaya ce wai hankalin daga gwiwa ya tsaya bai tafi zama ba in akwai dogo da ke da tsawo sosai ya hakuri da Allah karatu muke ba da shi ake ba karatu ne in sha Allah ta'ala ko to ta ce mijinta dogo ne ba yi da basira kwata kwata ko tsawon ya yawa in an tsalik tsallak in an tsali in an tsik afuwa in an tsik tsallak in an tsik tsallak daga na ne in zan furta wani abu a kansa yadda yake da zuciya sakin zai Inda zan faɗi ɗabi'unsa gare shi to shika ne aure zai mutu wa in askut u'alna idan kuma na yi shiru to zan zama kamar ratayayyar azara in na yi magana shika in na yi shiru kuma ratayayyar azara ita azara a rataye ta bata zo ƙasa ba laifar da magwafa ta kara rumfa amma ta rataye a sama tana kara rumfa nauyi kamar da Allah ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani suratul Nisa aya ta 29 walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa shine u'allaq zan zama kamar wani ratayayyen abu shine ita mace na farko in an ce mace kan ratayayya ce to shine ita ba za a ce mai aure ba za a ce mara aure ba baka isa ka tabbatar da auren ba ko baka saka kore ba wato a zahiri akwai aure da ita amma dukkan benefits da fa'idodin aure ba da san su ba shine an kulla igiyar auren amma fa'idan da hikimar yin aure ba ta da shi gaba daya to shine sai a ce ta zama mu'allaka ciyarwa bai samu ba tufatarwa bai samu ba ilmantarwa bai samu ba kwanciyar hankali da ake samu aure bai samu ba mafhum wannan halin da nake ciwo ne za ta yi ta yi magana ne a sake ta ko kuma ta yi shiru ta zauna kamar ratayyar azara <laughs> da wani karan magana ya dace shi ne ka ce gaba kura baya damusa <laughs> in ta fita a wurin kana da tabbacin inda za ta je kuma ya fi nan din ne قالت <laughs> الرابعة sai na hudu ta ce zauji wannan na ugun yabo ne ko aibatawa aibatawa na hudu ce zauji kalaili tihama la haru wa la makafata wa la sa'ama tace zauji mijina kalaili tihama iyanan kamar dare ne da ake a tsakanin jaziran larabawa lailu tihama shine daren da ake tsakanin red sea da aljazira da kasar yaman tsakanin duwatsun jazira shi daren yadda yake dare ne da ke da aminci babu abun tsoro a cikinsa lahar babu tsananin zafi bare hankali ya tashi sai ka hudu waje ka kwanta wala har wala tsar sannan babu sanyi da sai ka shiga daki ka kunna wuta ko ka kunna hita Shi ne zafi bai yawa ba sanyi bai yawa ba haka mijinta yake daren da ake yi tsakanin jazira babu tsananin zafi babu sanyi tsakatsaki yake moderate wala da sannan shi duk mijina babu abin tsoro tare da shi wala sa'ama sannan sanyinsa bai sa kuma ki kauce hanya ki halaka ko addinin ki lalace ba shine shi komai mijina yana nan tsakatsaki ne bai wuce gona da iri bai gargarta ɗabi'arsa baya abu dan alfahari sannan kuma baya daukan tsaskanci a gidansa duk abin da zai wa iyalansa tsaka tsakiya ne sannan mutum ne amintacce babu sharri a cikin dictionarinsa don haka babu abin tsoro tare da shi sannan in an yi kuskure yana gyarawa amma gyara wanda yake zai gyara miki ranki bai bace ba baki ma san an miki gyaran ba saboda daɗin lafazinsa bahaushe ce nagari na kowa amma mugu ba sai mace ai mazaji kowa gyara zama ko kowa ya sha a ce a nan yake na ce kowa ya je tambayi su tsakani da Allah a wani kategori yake sati da ya gabata na ce kowa sai je fada ina yake alhamdulillahi lalzi bi ni matattun musalihat ina tambaya aka ce ana hudun kake na ce tsakani da Allah aka ce ana hudu kake Allah aka ne na ce to na gode yayi an zata yi daɗi na faɗa da na ɗaya ne ko na biyu ko na uku wallahi za ku ji baki na alaikum eh, Allah ya samu wani ya lafiya kowa sai je tambaya an ta tambaya an tambaya ko ina kake kaga ustaz ya ce malam muna tare ni dai kaga ina da iyalai anan ana jina kai suna nan ba sa nan go me cikakken sunanka <laughs> ya koyewa abdullahi sai ka haka cikakke eh a aiki ita ba sai ka da cikakke ga jiwa yana ta abdullahi sai ka fada me sakan ne mutum me sunan mahaifi na abdullahi sunusi in kin ji gimbiya ta abdullahi sunusi muna jiran rahoton ki Allah ya samu wani lafiya kadatil khamisa na biyar sai ta ce wannan na fudin ta ayyayi ko tace zauji in dakhala fahim wa in kharaja asid wa la yasalu amma Ta tace zauji mijina in dakhala in ya shigo gida fahim yana nan kaman damisa ko kuma saurayin zaki wa in kharaja idan ya fita asid kaman bardan zaki wala yasalu amma aji bai ma tambayan me ake ciki shi bai dame shi ba a nan malamai sun kara juna ilimi suka ce yabo ne suka ce aibatawa suka ce a'a ta faɗi wani ɓangare yabo wani ɓangaren aibatawa inda aka kara juna ilimi shine a na farko da na uku amma na biyun kowa san yabo ne shine in inda kala fahid in an ce miji yana nan kamar da misa ko saurayin zaki mai ake nufi ana nufin akwai karfi wannan yabo ne na biyu abin da ake yaban matashin zaki da shine a gidansu ba a cin nama da ya kwana ba a ci saboda shi jarumi ne in an ya kawo nama a gidan ya kwana sai ce abin shi bari ya nemo wani saboda shi ba a gidansu ba a cin nama ya kwana maganar waka shago kenan ko ya ce mu ba mu shan fura tsatsama ko <laughs> ya ce wanda bai ga dandan shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kaman bai zo ba dan abdu mai hagu da dama idan hagu ta kiya ka saka dama mai bugu kama da azazza sai ce maza ku daka muna gero kada ku daka muna maiwa kun san ba mu shan fura tsatsa ba me yake nufi shine yana san duka ɗaya a kai mutum lahira ya hubar zafo kar a bari a yi ta dukan jikinsa ya laushi tukuna sai an kwana biyu ya tafi a'a kawai in an taba kawai daga an da ka sau da sai a ce sai ji ana marar buka ma dinuka ko abin da ake bukata ke nan to sai ce ba mu shan fara tsatsama mu wato kar a daki mutum a bari sai gobe ta to shi matashin zaki a gidansu ba a cin abin da ya kwana zai je nemo sabo a nan suka ce yabo ne na biyu a yabo ne amma ko matashin zaki ba wanda ya kai shi fitina shi rikici ba na sau ba yana saya to ana aka ce doka ga kuma akwai matsala ta wannan janibin <laughs> damisa kuma a gida tana da karamci akwai halin karamci akwai kyautatawa ga iyali amma an bata masa rai kuma bala'i ne ita shi bala'i ne ga matarsa so duka dabbobin da aka kira nan sai ga suna da fuska biyu akwai fuskan yabo akwai fuskan aibatawa kowa da inda ya kalla wa in kharaja asif idan ya fita kuma jarumi ne bardan zaki wala yasalu kaga wannan yabo ne in an kwatanta mutum da zaki ai yabo ne anta kal asad fi shaja'ati wal ikdam sai a ce mutum kaman zaki yake wajen jarinta in ka san zaki ko da gidan zu ka shiga za a ga kariyar da ake mata daban ne kaga an saka karfe an saka an kewaye an yi kaza mai ba shi abinci sai an kora take an kulle a zuwa aji abincin a fito waje a ja kunna saboda idan mai ba shi abincin ma rashin sa'a da shi za a fara gabanin a ci abincin to shi jarumi ne mafu tsayyuki sa ana son mutum ya zama a gidansa mai sanyin hali a waje ya zama jarumi amma inda lalacewa take a waje kowa ya taba bulus in ya da gida kuma bala'i to nan kuma shi abu ya lalace ita mace ɗabi'a ta tana son mutum ne mai sanyin hali to haka ake so ka zama amma wani a gidan yake wuta wala yasalu amma ahid sanan baya tambaya akan me ya faru a gidansa baya wani investigation kwata-kwata kuma yana yawan kawar da kai a nan shi ma fasara biyu aka yi akwai inda rashin tambayan abu kawai yake zama yabo akwai inda yake zama aibatawa in aka ce mutum ne da baya jasus yawan bincike kawar da kai ce bai daukar layin iyali ya ta duba ta jiki ya duba whatsapp wannan yabo ne ko ba yabo ba in ba izinin ta yabo ne kar ka dauka ka duba in babu dalilin duba na tsananin zargin da ita saka da kai kar tana shiga wanka ka dauke ta daga gabarin garwa take message barin da kana ga waye sa ka in babu dalilin bincike kada kai kaga anan ya zama yabo ne amma kana ga kuma matar tana abin da bai dace ba kada da suna bayani ta ɗauki waya tana ɗauka ta ce sweetheart sai ka kawar da kai a nan yabo ne ko aibatawa ai ya zama da ai sai ka ko ka kwata wayan ka yi bayani ko kuma ka yi haƙuri dai kana ta inna Allah ma asabe ka gama ka yi bayani to kaga anan shi ma fiska biyu ne wanda yasa malamai wasu su kalla su ce yabo ne su a'a aibata ne saboda kowane jumla na daukan ma'ana guda biyu ana yi halin duka biyu na shiga ciki shine iya da janibin nagarta da alheri da yabo iya da kuma janibin nakasu da kasawa duk dan adam tare yake bai cika goma ba wannan shine abin da ake nufi duk dan adam tare yake bai cika goma ba mafhum tayyib daga nan dai ba zan ƙara maku fasara hausa ba kowanne sai kun kawo mun karin maganan nan qalatis sadisa na shida tace zawji in akala laf wa in shariba ishtaf wa in istada iltaf wa la yulijul kaf li ya'lam al bas tace zawji mijina in akala in ci laf duk abinda aka bashi duka yake cinyewa ban taba ga an bashi abinci ya ciya ya rage ba ko na koya aka ba da ya zo gabansa to zai da shi duk sa wa in shariba ishtaf idan ya sha kuma ko mai shanyewa yake ya shanya ruwa ya shanya tsokoro da ya shanya kunun zaki, ya shanya five arak shi komai aka kawo shanyewa yake baya barin wani abu ya saura wanda ya ci ya ƙoshi ya sha ya koshi ya dace ya jarinta ya zama tsakarfa wa in tsadda a iltaf shi kuma sai aka yi rashin sa'a daga ya shigo daki ya kwanta sai juye baya sai bacci sai barke haka zaka je da shi in ya ce ko shi yana shiga daki sai juya baya kawai sai barke wala yulijil kaf sanan bai iya miƙo hannu ba ki da lafiya ce bari in ji jikin naki a jikin da zafi to ai gara a je asibiti ai gara a je kemis bare bare miki addu'a da sunna ta ce ba ruwansa hannun ma ba zai taba ji lafiyar ki ba ko rashin jin lafiya wala yulijil kaf bai mi ko hannu liya alam albas dan ya san albas ma ma'ana albas albas shine grief wato bai sanin bakin cike damuwa da kike ciki shi kina dariya kina kuka kin yi tagumi baki tagumi ba ba ruwansa ko me aka yi shi ba ruwan sa? sanin wani karin magana za a bani a nan haba yan uwa hausa fa akwai karin magana da yawa ina karanta na tuna karin magana guda uku <laughs> sai wani ya kawo qalat sabia don haka na shida yabo ne ko aibatawa aibatawa ne qalat sabia sai na bakwai tace zauji ayaya أو غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك تتي زوجي مدينة أيايا إن أنت أيايا a رغو مرو ne rago marowaci mai yawan rago marowaci matsoraci mai yawan roƙo in abin jarinta ne matsoraci ne in an ji abu a dare ya yi motsi sai kin lulube shi kin tsaya kina masa addu'a rago ne matsoraci ne in ya ga abin tsoro guduwa ya yake bai tsaya ya kare kowa marowaci ne baya kyauta sannan ga yawan roƙo ko bai da bukatar abu sai ya roƙa a yaya ta ce wannan ne sifar mijinta a shi sa mata in suka samu wuri Allah ya sun iya bayani wannan in mijin ya santa idan jahil ya sa mata shaka uku a kalma ya kai kasan ba <laughs> ai ba ba a banza ba au gayaya gayaya shine azzalimi gida da waje daga ina ka fito zalunci ina za ka je zalunci me ka bari zalunci kan me ka zauna zalunci me ka ci zalunci me ka sha zalunci me ka saka zalunci shine a ce gayaya wanda shi ko ina ya fuskanta ba abin da yake sai zalunci kuma tabaka tabaka shine mutum mai wauta ana kuma fassara mutumin da bai da jarinta bai da mazakuta sai a ce tabaka kullu da'in lahu da dukkan wata cuta da ka sani a duniya da miji ke da shi in ka zo wurinsa sai ka ɗauka daman kamar daga nan aka samu ta a duniya wato kowace cuta ga sai ka samu su ce nan ne tushe da wani shi ya ba wa na ma ya samu albarkacin in kika yi magana shajja ki sai fasa miki kai shi ne shajja fasa kai au fallaki wata ran fasa miki jikinki au jama'a kullal laki in baki sa ba a fasa duka biyu yayi duka akai yayi duka a gangan ciki ya fasa kai ya fasa ciki haka yake yi wa mata shi mai wannan din ba za a samu ban ce ne ka faɗa ba amma wani ya san da ya shafe shi to sai a ji tsoron Allah a kiyaye Allah ya samu wani lafiya shi wannan ka ai ba sai an yi musu wanda ce yabo ne ko aibatawa ai duka masallacin an yi ijma'i cewa aibatawa ne qalat samina na takwas ta ce. zauji almasu masu arnab wa rihu rihu zarnab mijina almasu shafansa masu arnab yana shafa kamar shafa ne na arnab ne zomo idan zai taba jikin mace kamar zomo haka yake jikinsa yana da laushi abinda ake nufi ka iya fassarawa a zahirin tabawa mai laushi da kuma a ɗabi'unsa ne in ya taba jikin mace jikinsa na da hannunsa na da daɗi shi yasa namiji ba wai daidai ne bai bar hannunsa ya zama kamar yana da kaushi ko da faso saboda mun dade da cewa sai a ce wai mata su rika ado wa maza shi ma namiji sai ya ado wa mace ka'ida ne ba ita kadai ba kai ma sai kai mafu sai yadda aka ce mace ta yi ado haka aka ce shi ma namiji yayi me yayi ado ba mace ne kadai ake bukatar ta ado ba namiji ma sai yayi ado to laka ba laifi bane namiji yana aiki na ƙarfi yana noma yana makanikanci yana fasa dutse sai zama in ya da zai wanke hannunsa ya gyara ya shafa mai hannun mai da ke lausasa hannu ba laifi bane a addini yadda kake sha'awar jikin mace ke da laushi haka take bukatar hannunka ta ji shi amma da yawa mun iya jan hadisan mata su yi gaye amma mazan ba sa yi mafiya yawan mu a maza a gida kayan sa duka guda biyu ne duka jallabiyoyi ne ɗaya ya sai ta 83 1997 haka ne no a faɗin adalci mutum ya ji wajen ake yana dawa sai kwaka kayan shi sai ga shi ta jallabiya kai daga ka ganta ba za ka gane wani irin kala bane saboda ta ji jiki ba a gane kalan jikinta ita ce ta gida amma kuma yana so ita ta masa gaye an yi adalci ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa inni atajammalu li zawjati kama kana tatajammalu li ina yi wa matata iyali na ado na kura a daka kamar yadda jama'a take kura a daka wato muna competition ne wa zai kura a daka fiye da dan uwansa amma mafiya yawa a yanzu mazan suka yi gaye za su ta waje ne kamar yadda da mata suka yi gaye ba a gida suke zama ba waje za a je amma matan yanzu da yawa suna gaye a gida ɗan in yadda aka yi magana sai cewa labe kula ba ya gaji ne ya dafi nemo musu abinci ne don haka mijinta iya da laushi laushin hannu iya da laushin ɗabi'a maganarsa akwai laushi mu'amalarsa akwai laushi ko me yake akwai laushi wa rihu zarna sannan kuma in aka sheke shi yana ƙanshi kamar zarnab wata itaciya ne wani fure ne da ake yin turare mai ƙanshi da shi wato idan ya yi approachin wajen iyalinsa ƙanshi yake yi shi yasa ɗabi abu ne mai kyau ka sayawa kanka turare ka saya iyalinka turare ga turarenka ga nata wani abu ne wanda yake mai kyau akwai turaren masu kaji shi ga ta a ce for men for women akwai na maza akwai na mata so in ka saya mata kai ma sai ka saya sai ka fesa ita ma sai ka fesa to zai ga kowa yana kanshi amma ba kai ka zo ka zauna kamar kana warin waje ba warin yan tasha kuma ka zai kana so ta maka kanshi kowa abin da yake so haka ya dace wa dan uwansa za ka an je gida a riƙa yin gaye ina za ka je a wani ba wani abu zan zauna miki ne mu ɗan yi tali sau sai ka kura a daka ka yi gaye ka sa kaya masu karin guga kamar zai yanka kaza karin farare sau sai ka zauna an gama taɗin nan sai a faɗe su amma ba wai ɗabi'a tana gida kana dawowa a cire bel a cire kaza a cire necktie a cire kwat a rataye a cire ƴan ciki a cire wando sai dauko ta jallabiya da ya saya riyal goma sha uku a wurin tukari a makka haka ake yi shi sa dole mata sawa kujerar naki su ma samu wani veto power ce a zan maka kai ma za ka yi in ta da kai ma sai ka zauna ka yi kayan sallan da ce a saka gabanin sallah sai ka saka ita ma wata karamar sallah ne a gidan mafhum sai qalat at-tasi'a ta tabbata ce zawji rafi'ul imad tawilun najat Azimun ramad karibul baiti minan nas zauji mijina rafi'ul iman mutum ne wanda yake tsayayye mai kyan jiri in a ce kaban ingarma ne in ka gan shi kaga ingarma tawilun najat shine dogo ne da tsawonsa bai yawa ba wanda yake is charismatic mutum da ke da kwarjini sai a ce tawilun najat iya da tsawo da bai yawa ba amma akwai kwarjini azimun ramad mai yawan toka idan balarabe rabe ce gidanku akai gidanka akwai yawan toka shine gidanku ba a rowa kai ba marowaci bane duk wanda yazo zo gidan zai samu abinci ce da da ake a a garuruwan mu a dafa tuwo a yi shi mara mara a ƙwarya ka zo kofar gida ka ce gida ka ce naga wanda tiji a kwance a kofar gida ya je jeji ya yi ice ya dawo sai a sa mara ɗaya sai a zuba miya sai a ce kai masa ba wanda ya san waye za a bashi tuwo ya ce koshi ya sanya albarka a mai da kwanan ba a san shi ba amma yanzu saboda ruwa sai ka je gida ana sai an yi bakin bari sai sun fita a ci abincin kuma su magabatanmu da basu yi ruwan ba sun ciyar da juna amma ba su yi ciwon olsa ba amma yanzu ba ga ruwar ga olsa mutum bai san nauyin mallaka ba ga olsa kai kaga ai bala'i ya tabbata mutum biloniya ne amma cutar olsa a dare ma sai alam ya da shi ya ci abinci ya farka ba ta hajji zai ba tuwo zai ci ya dura mai ya sha madara kuma ya koma ya kwanta amma da ba a san da wannan ba shi yasa duk waɗannan ɗabi'un yanzu sun yi karanci mutunta baki karrama baki ba wa baki abinci kuma haka ake sanin mutane masu nagarta akwai mutunta baki a ciki karibul baiti minan nas sannan yana kusa da gida idan an kira shi wato abinda ake nufi gidansa na cikin mabukata yana zaune ne cikin al'umma ba jeji ya koma ya zauna ba duk inda ya fito in kana son ganin su za ka gan shi shine in dai kana da kwamfulan da kake so ya ji to ba wahala yake isa zuwa gare shi in kana neman taimakon alhaji to cikin sauki za ka gan shi shine qaribul baiti minan nar wannan yabo ta ko aibatawa yabo da ai halin karamci ne qalat ashira na goma tace zauji malikun wama malik malikun khairun min zalik lahu ibnun kafirat al-mabarik kalilatul masarik idza sami'na sautan mizhar aikanna annahunna hawalik tace zauji mijina malik sunansa malik wama malik me ake nufi da malik tace maliku khairun min zalika zaman sa malik din yafi ma na sunan in an ce malikun wanda ya mallaki wani abu mai wadata ta ce me ake nufi da mai wadata ta ce kai wadatar da yake da shi da zan yaba ya ma fi sunansa da ake faɗa lahu ibulun kasira yana da raƙuma jewa a da idan ana bayanin arziki raƙumi da shanu ake fada sai a ce zinare da azurfa yanzu ne zamani ya canja amma da arziki zinare azurfa raƙuma da shanu garka raƙuma da shanu iya da shanu mabarik wanda suke masu albarka kalilatul masarif kaɗan ne ke fita ciwo bayan gari kaɗan ne mafiya yawa suna ina suna gida ko za a yi baki a yanka musu shanu da raguma. sai bar da yawa a gida duk baki da suka sai a ji a yanka raguma a basu su ce idan sami ina sautan nizhar idan ragumansa sun fita ciwo sai suka ji sauti na ana kira sauti mizhar shine algeta sai suka ji an gura algeta daga raƙuman sun ji an gura algeta aikan na annahunna hawali sai ce mukan tamu yau ta kare za a yanka mu an yi baki kenan daga yayi baki sai a ce baki sun zo mutum saba'in to sai a hura algeta sai a ce a kawo raƙuma a yanka musu a sauki baki saboda tsabar karanci ya sa raƙuman daga sun ji algeta sun san yanka za a yi mafu tsayi da haka wannan yabo ne ko aibatawa yabo ne kalatin hadiya ashara sai na goma sha ɗaya ta ƙarshe ta ce zauji abu zarar baba mijina shi ne abu zarar kalmar zarar fasara biyu malamai suka yi za ka ce kawai baban zarar amma me zarar na farko suka ce azzar iya nufin shuka wato abu zari ana gaya masa dan shi manomi ne mai yawan shuka fasara na biyu suka ce akwai azzar ana gaya wa ƴaƴa sai a ce masa azzar saboda yana da yawan yara so duk yana ɗauka wama abu zar sai ta ce wane ne abu zar ta ce a nasa min kulliyi uzinayya ya sa kunnuwa na suna kadawa saboda nauyin gwalagwale ya saya mun gwalagwale masu nauyi wannan naman kunnan baya hutawa gwalagwalar har sun masa nauyi wa mala'a min shahabin dama damatsun hannaye na har sun gaji sun cika da me da gwalagwale su ba wa bajjani fa bahajat ilayya nafsi wa ya faranta min rai fa bajahat ilayya nafsi har na waye gari ni kaina ni kada ina zaune murmushi nake saboda kyautata sa ni kada sai a ina murmushi wajadani fi ahli hunaima bi shikkin ya same ni a gidanmu gidan iyayena suna da ɗan awaki ne ba su wuce uku ko hudu ba a gidanmu da ƙyar ake cin abinci ɗan arzikin ba na kirki ba shi yasa take gunaima bit tasgir faj'alani fi ahli sahim wa atib wa da'is wa munaqqin sai ya sanya na zama daga cikin ma'abota sahir sune dawakai wa atib da raquma wa da'is da kuma shanu da kuma filaye duk ana gaya musu wannan wa munaqqin da kuma amfanin gona da ya aure ni ya kawo ni gidansu sai in bar yan awaki uku ko hudun gidanmu sai zon shiga gidan da ake da shanu da raƙuma da gonaki da gidaje da amfanin gona fa da kuma a duk abin da na faɗa a wurinsu su nan akwai kawai ɗan kanun labaran nake ba ku in jita fala uqabba na wayi gari a gidansu ba a muzanta mini a gidan mijina ba a taɓa muzantawa wa arqudu fa atasabba wa in na kwanta bacci fa atasabba zan yi bacci har sai na tashi da kaina ba mai tashi ba ba mai sai mun tashi yara za su je makaranta ki musu wanka ko musu abun karyawa saboda akwai masu hidima a gida sai a gyara yara su tafi makaranta a dafa abinci ne ina bacci sai na farka ba a tada ni wa ashrabu zan sha fa ataqamma har na wayi gari sai na ƙoshi sai na ƙosa in madara ne haka in nono ne haka idan kayan marmari ne ko me nake so zan sha sai ni da kaina na ce ya ishe ni wannan bangare zai kenan ummu abi zare sai kuma ita mamar abu zare shi mijin nata kenan wato sirkar in ji ta mamar mijinta fama ummu abi zare me za ki ce akan me za ki ce a kan mamar mijinki ta ce hukumu ha orada sto ɗinta na ajiye abinci yana cike da abinci an cika shi dam da duk nau'in abinci mafu wa baituha gidanta fasa yalwatacce ne da saukan baki in an shiga sto don abinci duk abin da ake bukata akwai sai dai a dauko a dafa gidan kuma da yalwa in aka shigo ko baki nan akai a gida ake saukan su kowa da inda zai zauna ibnu abi zare sai nace kuma sai dan mijina fama ibnu abi zare me za a ce akan dan mijin wato shine dan da ta samu ba dan ta ba ma dan mai gida tace majuhu kama salli shabuta wajen kwanciyansa kwanciya ne wajen kwanciya ne da aka yi shi na bunƙasa da ƙasaita wanda da ake yi da ɓangaren ainihin ganyen dabino wa tushbi'uhu zira'ul jafara sannan zira kafar gaba na akuya shine abincin da yake ci irin wanda mazala ke ci shine katif to irin wannan kafar gaba mai daɗin da mazala ke ci shi ake dafa masa ya ci a gida kawai in an yanka akuyar iya kafa za a cire shi ne na sauran sai a ba da sadaka bintu abi zare sai kuma yar abu zare fama bintu abi zare me za a ce akan yarsa yar mai gidan da ta aura sai ta ce tsawo abiha wa tsawo ummiha yarinya ce mai biyayya ga mahaifiyarta babarta da abbanta ba ta keta da iyakan iyayenta mil'u kisa'iha idan ka ganta a riga za ka ga ta cika rigar shine ta ƙoshi babu yunwa a gidan wa jarati ha kuma baƙin cikin kishiya in an ce bakin cikin kishiya shi ne duk kishiyar da ta garta ta haɗu da aiki bakin cikin sai zai kashe ta in ta saka kaya ke ni ne in an duba fatar ta ke ni ne takalmin ke ni ne in ta yi murmushi ke ni ne sai a ce bakin cikin kishiya wato in kishi na kisa to zai kashe kishiyar ta wannan jariyatu abi zar sai kuma mai hidima a gidan boyi boyi abu zar fama jariyatu abi zar me za a ce akan mai boyi boyi la tabuthu hadithana tabusisa ba ta watsa labarin gidan watsawa ita boyi boyi ne ko me yi a gidan a gabanta mai daɗi da mara daɗi ba a jin sa a waje ta boye sirrin gidan ba a ji a waje wala tunqisu miratana tanqisa sannan kuma ba ta satan kayan abinci a sto ɗinmu kwata-kwata tun da ta zo kayan ɗaki bai bata ba a sace man shafa ba ba a sace turare ba kayan abinci ba a sace ba ita ba ta sata mai aikin mu wala ubaita na ta ashisha ba ta cika gidanmu da kazanta kaman gidan tsuntsu gidanmu bai zama kaman gidan tsuntsu kullun gidan ta share shi tsabtsab ake samun sa kala tace kharaja abu zar wata ran abu zar na sai ya fita wal autabu tumkhadu a daidai lokacin an fara tatsan nonon dabbobi lokacin hantsar dabbobi ta cika saboda dabbobi sun ci abinci yabanya ta yi kyau ciyawa ta yi kyau sun koshi falak yamra'atan ma'aha waladani laha ne, sai gamu da wata mace tana tare da 'ya'ya guda biyu masu kama da samarin zaki ko 'ya'yan damusa yal'abari min ta haɗi tahdi khasriha bi taini suna wasa ƙarƙashin mamarsu 'ya'yan wanda suke da uwar da 'ya'yan guda biyu kyawawa kai ka ce larabawa ne ko indiyawa ta ce sai aka yi rashin sa'a kawai abu zarki fatan laƙani sai sake ni babu dalili muna zaune lafiya kawai sai yake ya yi shika wani ka haka sai je a ruwatar matar fa na ka hatu ba adabu sai na auri wani miji bayansa rajulan mutum sariyan mutum wanda yake mawadaci wanda na aura mawadaci ne rakiba shariyar wanda yake hawa babban doki dokin a garinsu ba dokin da ya kai nasa ba mota bare a ce yana da mota ba jirgi bare a ce yana da private jet abin isa shi ne koshashen doki wa akaza sannan kuma mutum ne wanda yake jariri in filin daga aka ji akwai shi da jarunta in ya daga takobi kowa guduwa yake wa araha alayya na'aman sariya ya bani ainihin sadaki wanda yake na isa sadakin da ya bani sai 'yar ne ake ba wannan sadaki da wa ne min kulli ra'ihatin zauja dukkan wani abin da miji ke ba mace a rayuwa ya bani sabon mijina ko menene in ya gana kalli abu kawai a ga mun fita in na dawo sai ce aje a so a kawo mun gida ya gana kalli abu ina sha'awa ne wa kala yace kuli ummu zar yace maman zar ki ci abinci duk da kike so a gidan nan ko me yake so ki ci wa miri ahalaki yan uwanki da suke ba su da shi da Allah ya saka zo gidan nan ko me suka ce suna so a ba in suka ga kujeru suna so a basu kayan sawa suka ce yana da kyau ɗauki kike ba su in a gidansu ba abinci a buɗe su a ba su abincin kowa ya zo ba miki iyaka ba dan uwanki mai bukata ki ba shi duk abin da yake so a gidan nan ta ce falau jama'atu kulla shayin a tsani idan na tara dukkan abin da ya bani wannan miji na biyu wallahi na ma balaga asghara aniyat abizar wallahi bai kai ɗan karamin kwano da abuzar zai bani kunu a cikin sa ba saboda tsakani da Allah bana son sa miji na na farko nake so kuma babu laifin da na yi sake ni ga dai nutsuwar ta samu na abincin amma babu na zuciya ke sa Allah ya gaya mana sirrin aure sai ce sai akwai ne kauna da nutsuwa mu duba fanki ma tsaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba nisa aya ta biyu ta uku ka gani ko aure abinda da kuka ji kuna so ce sa auren dole a musulunci haramun ne kwata-kwata bai da asali saboda duba abin da ke mata mata ce bai kai kofin kunun da bijin da yake bata na farko wadan ba ta zan ba in muka duba cikin suratul ashirin ayat 21 Allah ke cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha baina bainakum mawaddatan wa rahama sai Allah ya yake sanya tsakaninku me mawadda da rahama in mace ba ta san miji ba a samu mawadda da rahama ba ta masa biyayya a tana so bare ta shiga aljanna qalat aisha aisha tace fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce mu kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar kuntu na kasance miki in inji manzon Allah cewa na aisha na kasance miki kaman abu zar'i ne ga ummu zar'i amma ban da shi kan nan yadda take son sa yake son ta gabanin a samu jarrabawa to ai ni da ke haka ne sai ba ta ansa ta ba da labarin sai ta to ai ke ni ne Abu Zar ne ke ne Ummu Zar sai me da Abu Raha wannan hikimar ka hadisin a dare suke hira da Nana Aisha radiyallahu anha da sauran matansa yanzu da Allah wannan bai fi a zo temple a zauna ko a night club ana hira ba ai ya fi shi ma'ana to nan shine yake da mana muhimmancin a dare ka ware lokaci da iyalai a yi ka san su sanin hakika su santa su yi kuskure ka gyara amma ba kawai ka shiga kana zuwa ka fita ban ka shigo gida sai barci daga kana sai wanka sai fita abun karya ma ba gama da wuri ba wuce kai waje shikenan sai ka je wajen aiki ko kasuwa ko bi sai ka ce aka ba garau garau garau garau ne mana ya kai na gidanka ne to da zaka je ka samu wani garji yake dafa maka to wannan shine karshen hadisi da so kowa sai je duba da Allah ina ya fada amma dai an fadan fa in amsan ba mai daɗi ba ne kada a gaya mun bakinka alaikum abin da muke bukata sai a gyara Allah ta'ala ya babu ikon gyarawa auratayya a yau a kasar mu na Hausa musamman arewacin Najeriya yana bukatan gyara raki da yawa da Allah kowa ya je gyara tsakaninsa da iyalinsa namiji ya gyara da iyalansa iyalai su gyara da mai gidansu wannan wajibi ne akan mu duniya babu tabbas aure ibada ne Allah ta'ala zai tambaye mu akai da muka zauna da juna dole mu ƙara haƙuri da juna mu ƙara appreciating alherin juna ki appreciating dukkan alherin da miji miki ki gode masa na ci na sha na matsuguni na kaya kai kai appreciating din sacrifice ɗinta ta bar babarta da babanta ta zo gidanka ta zauna ka same ta da haƙoranta cip cip a bakinta ka raba ta da iyanta ta zo gidanka ta zauna haka take ɗaukar ciki kai goyi cikin ta rene shi ta haife shi ta kula da shi har ya girma wannan hidimar da mata suke ba mai biyan su sai Allah subhanahu wata'ala haka shi ma mai gida ya buga tan ya buga tan mai bukata school fees kudin rent za a biya kudin hayan gida za a nemo abinci kayan sallah kudin magani waɗannan kowa idan ya duba zai ga dan uwansa ba abun arena masa bane kowa yana kokari to a rika appreciating wannan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautatawa zuwa ga junanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam amin ya hayyu ya qayyum amin ya rabb Thank you. uh,